mun aikata laifin shiga gidan wani wanda ake ce masa hayatu mun shiga gidansa mun ɗauki wayoyi guda biyu sai aka sa wuka a wuyan ɗansa da ayan kashin ba ba da kuɗi ba ya kai kimanin shekara uku sai muka samu dubu biyu sai muka fita a gida sai muka tafi iphone guda biyu ɗaya an samu wanda take wajena ɗaya kuma abokinmu ya tafi da shi ipad to me ba ku sha'awar ku shiga gidan ku satan kuma me yasa ku yi barazana cewa za ku yanka ransa abin da ya ba mu sha'awar mu shiga gidan lokacin mun dawo daga tafiya ne to da ai wani hidima ba mu da kuɗi shine muka ji lokacin da mu je yankari eh a'a

zigin abokai ne me bambancin sana'an da kake yi a kudin da kake samu a sana'an da kake da kudin da kake tunani zaka samu a wannan satar shi bambancin sa shi wancan haramun ne shi kuma wannan halal ɗina ne sigin abokai shi sana'ar da kake din kana tunanin ba za ka iya samun kudin da za ku je yankarin ba dan samu

ya eh, matan ta tsorata take ce mana don Allah mu ya haƙuri an ji tausayinsa sai aka suke mata ɗan sai muka fita a'a zallan adda ne guda biyu misalin bayan isha ne eh. eh akwai mutane shine aka mana ihu sai aka fito e bincike ne da ake neman mu sai aka kama mu idan nan dai matasa sun haɗa kansu suka yi gangami suka shiga gidan wani a cikin cikin garin bauchi a karofin madaki suka tsallaka gidansa suka je yin fashi amma allah ya taimaka ba su same shi a gida ba ka samu matarsa suka yi amfani da wuƙa suka sa wuyan yarsu yar karama mai shekara eh, hudu kan cewa idan matan bata ba su kuɗi ba za su yanka ta kamar yadda kuka ji daga bakinsu to rundunar mu na 'yan sanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba muka tashi tsaye muka baza 'yan sandan mu a cikin garin bauchi lungu da sako allah ya ba mu sa'a kuma muka kamo su Yanzu dai muna nan muna faɗi da bincike a kansu saboda ba su kaɗai suka yi ba. Mu gani mun kamo sauran matasan da suka haɗa kai suka je suka yi wannan ta'asa.